baya ga sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kotun karkashin jagorancin mai shari'a AT Badamasi ta ba da odar taka birkin ga majalisar masarautar Kano da kuma Antony Janar na jihar Kano daga wani yunkuri na rusawa ko sauya fasalin wasu tsaffin gine-gine na tarihi a cikin gidan sarkin Kano wadda ake yi wa lakabi da gidan rumfa. Matakin kotun ya biyo bayan karar da Alhaji Salim Abubakar Bayero ne ya gabatar inda ya koken cewa batun sauya fasalin wani salo ne na rusawa ko shafe aba ababen tarihin masarautar. Barista Sanusi Umar shine lauyan mai gabatar da ƙara. Abin da muke magana a kai shine akwai gidan sarautar Kano wato gidan rumfa da nan ne fadin masarautar Kano tun shekaru sama da biyar da suka wuce. Akwai gine-gine masu tsohon tarihi haɗi da makabarta ta sarakuna da matansu da 'ya'yansu ƙanana a ciki. To yanzu shi sarki na yanzu sai yake yunƙurin rushe wasu sassa na wannan gida mai tsohon tarihi da kuma ita wannan makabarta da ta kunshi sarakuna wanda ɗaya daga cikin shine sarkin da ya kafa wannan gida kansa ma'ana sarki Muhammadu fa Allah ya gafarta masa a tashi wannan kaburbura a yi wasu gine-gine wai ofisoshi za a yi wa hakimi to hakan shi ya sa muka garzaya kotu domin mu nemi kotu ta dakatar da yin wannan aika-aika domin wannan gida abin alfaharinmu ne ba ma ɗan Kano kawai ba duk wani mutum da yake a ƙasar Hausa gidan rumfa abin alfaharin sa ne gaba ɗaya ƙasar Hausa da kanan birni har yanzu ba wani gidan sarauta da ya kai sama da shekara ɗari biyar a tsaye yanzu haka a ƙasar Hausa. Sai dai majalisar masarautar Kano ta bakin ɗan majan Kano Alhaji Munir Sanusi ta ce batun gudanar da kwaskwarima a tsarin gine-ginen gidan sarautar Kano ba abu ne sabo ba domin koko a can baya sarakunan Kano sun sauya fasalin ginin wasu sassa na gidan saboda tsufansu yana mai bada misali da garan bawul ɗin da aka yi wa ƙofar kudu da kuma ƙofar arewa. To amma hannu guda kuma masana harkokin shari'a na ganin cewa kamata ya yi sarakuna iyayen ƙasa su rinka kiyayewa da wani al'amari da ka iya kai su gurfana a gaban kuliya domin tsira da mutunci. tunda dai ba sa jerin mutanen da ke cin gajiyar sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya. A batu na gaskiya wato rikice-rikice irin waɗannan da masu kama da su ba za su haifarwa masarautar gargajiya ɗa mai ido ba, domin za su iya taɓa kima da muhibba da izza da kuma mutuncin masarauta. Kamar yadda muka sani su masu sarautar gargajiya ana girmama su ne ana darajta su saboda sun sadaukar da kansu ga al'ummarsu. To daga ranar da aka fahimci cewa akwai wasu abubuwa da suke ba dan al'umma ko kuma al'umma ba sa so to daga ranar mutuncin zai zube kuma bayan mutuncin ba su da komai tunda doka bata kafa su ta ba su wani hurumi ta ba su wani iko ta ba su wani abu ba wannan darastawa da kimantawa da mutane suke musu shi ya zaunar da su a yanda suke a yau kaga daga sun rasa wannan to gaba daya ka iya cewa tsarin rushewa zai barista audu bula mafukar da kenan lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya